يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa da amincewarsa yau muna ranar bakwai ga watan biyar shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce take daidai da ranar takwas ga watan bakwai watan rajab a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama inda a yau za mu tashi a hadisi na ashirin 21 kai ko hadisi na 21 hadisin abdullahi bin kaf a ƙarƙashin babu tauba wa an abdullahi bin ka'ab kuma an karɓo daga abdullahi ɗan ka'ab bin malik ɗan malik wa kana ƙa'ida ka'abin radiyallahu anhu abdullahi ɗan ka'ab ya kasance ɗan jagora ga ka'ab mahaifinsa Allah ya yarda da shi min banihi daga cikin ƴaƴayen da shi ka'ab ya haifa hina amiya ine masa jagorancin ne lokacin da ya makance qala sami'tu ka'ab ibn malik radiyallahu anhu in ji abdullahi ɗan ka'ab ice naji babana ka'ab dan malik Allah yarda da shi yuhaddithu bi hadithihi yana zantar da labarinsa hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya yi jinkiri ya bar tafiya tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi gazwati tabuka a yakin tabuka da manzo ita ce, qala ka'ab ka'ab yace lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ban taɓa jinkiri na kifita yaƙi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba fi gazwatin gazaha qat sam sam a wani yaƙi da manzo ya taɓa yin yinsa ma'ana samsam tun da yake bai taɓa ƙin fita wani yaƙi tare da manzo da manzo ɗin ya tafi yin wannan yaƙin ba illa fi gazwati tabuk sai a yaƙin tabuka kaɗai shi ne na sami kaina na yi jinkiri ban fita yaƙi tare da manzon Allah ba gaira an ne ƙatta fi gazwati badri ko da yake na yi jinkiri ma ban fita yaƙin badar ba walam yu'atibu ahadan amma Allah walam yu'atib ahadan amma Allah subhanahu wata'ala bai zargi kowa ba haka na ma walam yu'atib ahadan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai zargi kowa ba ta khallafa anhu daga cikin waɗanda ba su je wato wannan yaƙi na badar ba me yasa inna ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fita ne wal muslimuna da musulman da suka fita yakin badar tare da shi yuriduna tsira ƙuraishi asali suna nufin ayarin fatake na ƙuraishawa shine abin da ya fitar da su daga garin madina hatta jama'a Allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim fa akai katibus. Allah maɗaukaki ya haɗa tsakanin manzo da sahabbai da kuma abokan gabansu su wato ainihin mayaƙan ƙurashawa ba ayarin fataken ƙurashawa ba ala gairi mai adin suka haɗu ba zato ba tsammani babu shirin haka babu alkawarin yin yakin ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأقبة حقيقة ناهلرشي درندا أكي تفا tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hina tawathaqna alal islam a inda muka ƙulla yarjejeniya da alƙawari mai ƙarfi akan yin musulunci da taimakonsa wa ma uhibbu anna li biha mashhad badr ba na son a ce a musanya mun halartar wannan caffa da aka yi da manzo ta bai'atul aqabatu thaniya a madadin wato yakin badar da ban je ba a ce in je badar rasa wannan ba na son haka na fi jin ƙauna da ƙima da darajar wannan halartar caffar da nai fiye da a ce badar na je ban samu wannan halartar caffar ba wa in kana badrun yake cewa duk da cewa shi yakin badar azkara fin nasi an fi ambatan falalarsa cikin mutane an fi ganin girmansa ya fi shaharar daraja a tsakanin mutane amma dai ni na fi son halarta caffar da aka yi da manzo bai atul aqaba ta thaniya fiye da a ce na rasa ta na sami yakin badar ya ci gaba da cewa wa min khabari tare da cewar abin da ke akwai na labarin abin da ya faru da ni ma'ana ya gama wannan bayanin zai shiga asalin abin da hadisin yake kunshe da shi na magana akan rashin zuwan sa yakin tabuka yake cewa wa kana min khabari ya kasance abin da ke akwai na labari na hina takhallabtu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sanda na jinkiri ban fita yaki tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba fi gazwati tabuk a yakin da aka yi na tabuka anni lam akun qat قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ike cewa samsamtun da nake ban taɓa kasancewa mafi ƙarfi kuma mafi yalwar abin hannu a yanayin wato na sami kaina a ciki na rayuwa kamar irin wannan lokacin da ban fita yakin taboka tare da manzon Allah ba wallahi ma jama'atu qablaha rahilatayn qattu yace na rantse da Allah sam sam kafin yakin tabuka ban taba hada abin hawa biyu a matsayin mallaki na ba hatta jama'atuhuma fi tilkal ghazwa amma wani iko na Allah har sai na kai da ina da abin hawa biyu na wani kaina a wannan yakin na tabuka ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai taɓa nufar wani yaƙi ba illa warra bi gairiha face sai ya bagarar da tafiya yaƙin da ambatan wani gurin da za shi yaƙin hatta kanat tilkal gazwa har aka zo ga kan wannan yaƙi na tabuka fagazaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya je wannan yaƙi na tabuka tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi harrin shadidin a lokacin zafi matsananci wastaqbala safaran ba'idan ya fuskanci tafiya wacce take mai nisan gaske wa mafazan i kuma wato fuskanci sahara guri wanda yake mai karancin ruwa wastaqbala adadan kathiran kuma ya fuskanci abokan gaba masu adadin yawa masu yawa da wato ani suka zama maƙil na kace e wastaqbala aduwan kabiran ko kathiran kathiran eh ya kuma wato fuskanci abokan gaba waɗanda suke masu ɗimbin yawa eh, ya fuskanci adadi na abokan gaba masu yawa fajalla lil musulmi na amrahu sai zamanto ya fayyace wa musulmi al'amarin abin da za su tunkara inda yana bagarar da inda za shi yaƙi da faɗo wani guri to a wannan yaƙin fire ya fayyace wa musulmi abin da za su tunkara liyata ahabu dan su shiri su yi tanadi uhbata gazuhim shiri irin na fuskantar wannan yaƙi nasu fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yurid sai ya labarta musu inda yake so su fuskanta nan din da ya faɗa nan din za'a ba ya faɗa bane dan bagarawa da wato ainihin kawo da tunanin munafakai daga inda za shi nan za a inda mai zuwa ije ya faɗo ya je wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kafir su ma kuma musulmin da suke tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan yaki na tabuka da za a fita suna da yawan suna da yawan gaske ولا يجمعهم كتاب حافظ باب wato للتافي da ke kiyaye rubutaccen abu da zai iya ɗauke maka sunan su farar da garaji yake cewa yuridu bi zalika diwan abin da yake nufi da kitabun hafizun ina nufin wato addiwan shine fayil da ake iya rubuta sunan abubuwa ko ake rubuta abin da aka so rubuta to ba wani fayil da zai dauke maka sunayen sahabban da aka fito wannan yaki da su far da garaji qala ka'ab ka'ab yace fa qalla rajulun yuridu an yataghayyaba Ƙaranci ne a sami mutumin da yake so ya ƙi zuwa wannan yakin yake so ya ɓuya. daga yiwuwar ita fi wannan yaƙi illa zanna anna zalika sayahfi bihi face sai katar da yana zaton yawan jama'ar da ake da ita ta musulmin da suka fita yaƙin zai iya wato bacewa zama ba a ankara ba a gane cewar ai bai je yaƙin ba kamar yadda in taro ya taro ba ka sanin adadin wanda suka zo malam yanzu fihi wahayu matukar dai ba wahayi ne ya sauka akan wanda ya buya yaki zuwa yakin ba min tafiye daga Allah wanda shi babu abin da yake boyuwa gare shi amma in dai da ba haka to zaka iya baka tafi yakin ba kuma labarin ka a waye gari ba a ankara cewa da baka je ba saboda yawa ya yawa wa gaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama تلك Mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je wannan yaƙi. ko waƙaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tilkal ghazwa Mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi nufin fita wannan yaƙi. ina qabati thimaru a daidai lokacin da 'ya'yan itatuwa suka yi Wa wadzilalu a daidai lokacin da inuwoyi suke daɗi to ga rana in ka sami inuwa ji za ka kama ka fita ga rana dama lokacin 'ya'yan itatuwa rana ta da ke su suke wato ainihin nuna fa'ana ilaiha asu ni da nake muku wannan bayani in ji ka'af zuwa ga wannan na karkata shi ya jawo min rashin fita yaƙi tare da manzan Allah inuwa gari ya daɗi kayan marmari sun nuna shedan ya aikin sa zuciya ta aikin ta na tsinci kaina ban bi manzon Allah yaki ba jahaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal muslimuna ma'a sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da musulman da ke tare da shi suka yi shirinsu na yaƙi wa tafiktu agdu likai a tajahaz ni ma na ci gaba da tafiya don in je in shiryo fita yaƙin nan ma'ahu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam fa sai in dawo daga tafiya shirin da ne in komo daga tunkara gida don yin shirin da zan yi a tafi da ni walam aqdi shay'an sai kaga ban yi komai ba ba abin da ne na shirin na dawo na jiyo kuma wa aqulu fi nafsi kuma ni da kaina ina gaya wa kaina a zuciyata ana qadirun ala zalika idza aradtu ina fa da ikon da zan iya fita yaƙi na in je ina da nufin zuwa ni kaina raina zuciyata tana ga mu in fa za ka yaƙin nan da dama fa za ka tafi falam yazal yatamada bi wannan kai koman da ke raina bai gushe ba yana ci gaba da faruwa da ni in je kamar zan shirya in dawo ban shirya ba in koma kamar zan yi shirin in fito ban shirin ba hatta stamarra bin nasil jiddu har kokari ya zarce ici gaba tattare da sauran sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ghadiyan wal muslimuna ma'a sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da sahabbai da musulman da ke tare da shi a wannan lokaci ya waye gari ya wato kama hanya ya tafi gurin yaki shi da waɗanda ke tare da shi walam aqdi min jihadi shay'an ni kuwa babu abin da nayi na shirin tafiya yaƙi. thumma gadawtu sannan na sake tafiya kamar gaske dan in shiri fara ja'atu wa lam shai'a shay'a na sake dai fitowa na dawo daga gida ba abin da nayi falam yazal yatamada bi wannan kaiwa da komowa ba ta gushe ba tana ci gaba da faruwa da ni hatta asra'u sai da sahabban annabi suka yi sauri wa tafarat al-ghazwu mayaqa suka wato ainihin bar garin madina suka kufce wa duk wani wanda zai ce ibisa a tafi tare da shi wannan shi ne fefan farko na wannan hadis iya shi za mu ɗauka mai bayani a sai mu sake ɗaukan wani fefan kuma insha Allah to da farko an ce an abdullahi bin ka'ab bin malik sahabi na wannan hadisi mai ba da labari shine ka'ab to wannan abdullahi dan ka'ab ɗansa ne ɗaya ne daga cikin ‘ya'yansa shi abdullahi dan ka'ab dan malik dan am haka ake kiransa da shi abdullahi dan ka'ab dan malik dan am mutumin madina shi abdullahi dan ka'ab malamai suke cewa Shi ne mafi sanin jama'ar gidansu da suka shafi wato zuriya ta irinsu shi ka'ab shine wanda ya fi kiyaye hadisan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ike da sauran 'yan uwansa a cikin danginsa ilimi ma'ana shi ma zaƙaƙuri ne jarimi ne mai ilimi ne to shi ne ɗa na sahabin da yake ba mu labarin abin da ya wakana da shi game da yakin abin tabuka to shi mahaifin nasa shine ake cewa ka'ab dan malik dan am kabilarsa shi ma dai ka'ab din mutumin madina ne as-sulami wanda yake dangantuwa da kabilar bani sulai dangane da abin da ya shafi matsayinsa sahabi ne na manzon Allah annabi Muhammad ina da amincin Allah su tabbata a gare shi shi kuma Allah ya yarda da shi kuma ɗaya ne daga cikin zakakuran mawaƙan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mawaƙan musulunci da aka yi wanda suka bai wa addinin musulunci da manzo kariya sojojin baka na gaske bil haƙƙi da ake faɗa ba na yanzu na gangan masu ƙaƙe da shari ba sojojin baka da ake faɗa da ake sojojin baka ka yi waƙe ka ci mutuncin wanda za ka ci mutunci su maka da martani ka ƙwammace ba yi abin da kai ba to yana ɗaya daga cikin mawaƙa na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ka'ab bin malik ya halarci bai'atul aqaba caffa da aka yi da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma mutanen madina a lokacin da duniya ta yi wa manzo zafi a zamansa na makka lokacin da aka tsako shi a wato gaba yake tsaka mai wuya a wannan lokaci suka zo suka cafa da manzo akan cewar sun gamsu sun nutsu da abin da yake kai na addini za kuma su yi za kuma su karfafe shi idan ya dawo madina zuwa gare su to ka abu ya halarci wannan cafa da aka wannan matsayi ne domin su ne sila ta zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama garin madina sannan ya halarci dukkan yaƙoƙin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in banda yaƙin badar da yaƙin tabuka yaƙin badar ba shi kaɗai haka ta faru da shi ba domin manzo bai fita da nufin yaƙi ba shi da sahabbai asali sun fita don su kai farmaki ga ayarin fataken ƙuraishawa da suka dawo daga kasuwanci da suke zuwa sham ganin cewar an kwace wa musulmai dukiyoyinsu da abubuwan mallakarsu a makka suke ga to ga dama ta su mayarwa kansu abin da suka rasa ko wani daga ciki to sai Allah ya ikon sa abin ya isa ga wato ainihin Qurayshawa labari cewar zafa a farma ayarinsu na Qurayshawa sai suka sauya hanya suka ɗauke hanya daga inda zasu su iya biyowa a haɗu kuma suka tura zuwa makka cewar ai maza a kawo ɗauki sai Allah ya ikonsa wannan ayari na fatake ya sha sakamakon ya ɗauki hanya ya canza inda zai bi su kuma waɗanda suka taho daga makka ƙuraishawa ce za su kawo ayarin fataken su ɗauki ka a farma kayan kasuwancinsu sai Allah ya haɗa su da su manzo suka ce su ba za su koma ba sun suka to sai sun ga sai sun nuna musulmai cewar su ba kan wallasa bane sai suka zama kuma kan wallasa da tauna da turmushewa magaba aka yi wannan yaƙi to wannan yasa sai zamanto waɗanda ba su je yaƙin badar ba manzo sallallahu alaihi wa sallama da ubangijin da ya hukunta yin yaƙin bai zargi kowa ba manzo bai zarge su ba Allah ma bai zargi kowa ba saboda ma ba a fitar nufin yaƙi bari a ce ka ƙi fita yaƙi ka san da za a kaki zuwa to shi ma yana daga cikin wanda suka faɗa rashin fita wanda dama an san ba yaƙi aka tafi ba kaga ta nan bai da matsala inda ya samu matsala na rashin fitarsa yakin tabuka to wannan bawan Allah Allah ya saukar da tubansa a alkur'ani saboda gamsuwa da yadda da gaskiyarsa da amanarsa Allah ya jarrabe shi da makancewa a ƙarshen al'amarin rayuwarsa kamar da muka ji ɗansa abdullahi shine ɗan jagoransa ya rayu a duniya shekara saba'in da bakwai ina daga cikin waɗanda suka haura 60 zuwa 70 da manzo yake cewa shekarun al'umma su 60 ne zuwa 70 ƴan kaɗan ne kwarai suke gota to shi ya gota hadda bakwai ya rasu a shekara ta hamsin da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a shekara ta hamsin da ɗaya ne to cewar da aka yi a cikin hadisin da muka karanto wa kana qa'idu ka'ibin radiyallahu anhu cewar shi ɗansa abdullahi ɗan ka'ab ya kasance ɗan jagora ga shi ka'ab Allah ya yarda da shi min banihi a tsakankanin ƴaƴansa ina amiya lokacin da shi ka'ab ɗin ya makance to a daidai wannan gaba sai ake sanar da mu cewar ashe riƙar ɗan jagora yana da asali a musulunci ga sahabin annabi ya riki ɗansa daga cikin ‘ya'yansa a matsayin ɗan jagoransa so da haka ce ya zama makahu ya samar wa kansa wanda zai masa jagora a lokacin da yake so ya je inda za shi yana da asali a musulunci wannan hadisin tushensa sannan kuma bayan haka wannan hadisi yana sanar da mu wannan bawan Allah Abdullahi ɗan Ka'ab ina ɗaya daga cikin 'ya'ya masu biyayya ga iyaye mutumin kirki ne mai tausayin mahaifin da ya haife shi ne domin harkar jagoranci ga makaho wahala ta taka inda ta tana da wahala tsautsayi zai sa yi bai ce ya za ka ma haka kai kuma kana ga kabi inda za a bi iko e kai magana cewar kaza amma aka yi rashin sa'a wajen ya ɗaga kafa aka samu tuntube da ce to ai baka gaya ba abubuwa dai ga su nan sai wanda ya ɗanɗana haka in kana hira da su za ka sha mamaki to wanda ya jure wa haka kuma abin ya haɗu da mahaifi idan yake jin cewar ya isa da kai to dama mahaifa haka kawai ma ba makanta ya aka cika to wani nuna mana shi ma tasa darajar da matsayin a tsakankanin wato 'ya'yan babansa sannan bayan haka hadisin yana sanar da mu cewa haƙƙi ne akan iyaye su ilmantar da 'ya'yansu kamar yadda ka'ab yake ilmantar da ɗansa abin da ya faru da shi da manzo don hakan ya zama masa dalili ne samu wayewa da basira da sanin abin da ya kamace shi a rayuwa kuma yake sanar da mu cewa ashe ya karanto ko su haddato hadisai daga iyayensu ma'ana malamai sukan kafa hujja da irin wannan hadisin cewar babi da ke dauke da bayanin ƴaƴa na karantar da iyaye na karantar da ƴaƴansu babi da ke dauke da bayanin ƴaƴa na daukan karatu a gurin mahaifansu kowanne zaka iya babi a kansa kowanne ina da wato alin asali a ciki cewar iyaye su tsayi wajen koyar da ƴaƴansu ƴaƴa su tsayi wajen koyan abin da iyayen suka dora su akai sannan bayan haka yake cewa yuhaddithu bi hadithihi hina takallafa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk cewar shi ka'ab ina zantar ina labarta labarinsa a lokacin da ya yi jinkiri ya ƙi fita yaƙi tare da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a yaƙin tabuka to sai ya ci gaba da cewa lam atakhallaf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati tabuka ghaira anni takhallaftu fi ghazwati badr wa lam yu'atib ahadan takhallafa anhu anan ka'ab ina gaya mana cewar ya abokanci manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nike shi a duk fita yakin da i a rayuwarsa matsalar da kawai ta faru da shi ya rasa yaƙi ɗaya tak da beje yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi ne yaƙin tabuka ya tsinci kansa cikin waɗanda ba su fita kai farmaki cikin ayarin fataken wato ƙuraishawa ba wannan ko ba shi kaɗai ba ne don haka ma allah dama bai zargi kowa a kai ba shi ma yana daga cikin waɗanda ba a zarge shi ba to a daidai wannan gaba sai hakan take sanar da mu cewa a tsarin korwa addinin musulunci ba daidai ba ne ka zargi mutum game da abin da ya yi ba bisa nufi ba ba kuma da san rai ba domin su ma duk wanda ba su je yakin badar ba ba wanda aka zarga saboda ba su kifita yakin badar da san rai ba ba su kifita yakin badar a matsayin da nufinsu ba an fahimta wanda sai ke koyar da mu cewar a mu'amalakar dan uwanka musulmi to kakka zarge shi a abin da yayi ba da nufi ba kakka zarge shi akan abin da yi ba da san rai ba ya za ka san ba da nufi ba zai iya gaya ma ce wallahi ni ba nufi na kaza to yadda sau da baka da ilimin abin da ke cikin zakatan bayi yace da kani ba da zabi na ne haka ba yadda ba da zaɓin sa ba sai ka mu'amalance shi da wannan abin da shine abin da ya bayyana gare ka to wannan gaba da yake bayani cewar manzo bai zargi kowa ba Allah bai zargi kowa ba a fita yakin badar da ba wasu ba su je ba to haka ya kamata duk musulmi mu'amalance dan sa musulmi sannan bayan haka sai yake tabbatar mana cewar daidai ne ka zargi wanda yayi wani abu na ba daidai ba da nufi da sarrai saboda ga shi ka'ab shi da kansa yana kokanta abin da ya faru da shi kafin miji abin da ya biyo baya na zarginsa da aka yi a kan rashin fita yakin tabuka saboda wannan ai da sarransa wannan da gudun gudunmawarsa domin ya nuna cewa shi da kansa ya faɗa a lokacin da aka fita zuciyar ta fi karkata ga a shakata a inuwa a je a ci kayan marmarin da ya nuna an fahimta ko so da haka to in ka zargi wanda yi wani abu na ba daidai ba bisa sarransa da nufinsa ka yi daidai a shari'a ce wannan gaba ta fito mana da wannan sannan yake cewa laqad shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas haƙiƙa na halarta tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lailatul aqaba daren da aka yi caffa da manzo aka ƙulla alƙawari hina tawafaqna alal islam lokacin da muka alƙawari mai ƙarfi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam akan musulunta da taimakon musulunci mun yadda za mu ɗaukaki addinin Allah za mu ƙarfafe shi to a wannan gabar ka'ab dan malik Allah ya yarda da shi da ka'ab dan malik Allah ya da shi yana sanar da mu ne cewa ina daga cikin bayan Allah da Allah ya datar da su da halartar wannan caffa da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da mutanen Madina akan za su taimaki addinin musulunci za su karfafi musulunci za kuma su agaza wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ta faru a shekara ta sha uku da aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shekarar da ya rasa matarsa ya rasa ɗan uwan babansa shi ne wato anin wanda ya ɗauki ɗawainiyar tarbiyyarsa har ya aure har Allah ya aiko shi ne abu talib a wannan lokacin a cikin wannan raɗaɗin da jin zafin ganin ma ba su aka sashi a cikin wato tsaka mai wuya fiye da yanayin da yake ciki kafin wannan lokaci to a wannan lokaci Allah ya musanya masa wannan gata da yake da shi na kafin mutuwa Abu Talib da rasa Khadija sai aka musanya masa da caffar wato mutanen Madina akan za su karfafe shi su taimaki addinin da yake kai ya dawo gare su zuwa Madina to kaga wannan shine kamar wato ainihin wani hoɓɓasa na ɗorewar cigaban addinin musulunci to ne kaf ike cewa Allah ya datar da shi ya zama cikin waɗanda aka yi wannan caffar da su shi sa ma yake cewa ba na son yiwuwar a ce a musanya min wannan caffar da aka yi da ni da yaƙin badar da ban samu ba ni na fi son halartar wannan caffar da ni. fiye da a ce yakin badar na je ba a je wannan cafar da ba yace tare da cewar shi yakin badar ya fi shahara a bakunan mutane an fi ganin falalarsa a yanayin yadda ya yaɗu cikin mutane amma dai ni na fi son caffar da na je fiye da a ce badar na samu ban samu cafar ba me yasa saboda yana kallon abin ta mahangar da ba ita sauran mutane suke kallon abin ba mahangar da yake kallo ai yakin badar ba a yi shi ba sai da aka sami tabbatar manzo annabi muhammad sira da amince allah su tabbata a gare da tabbatar musulunci da sauran waɗanda suka yi ƙaura a garin madina sannan har aka sami damar da aka yi shi ashe kenan wannan shine tushe yakin kuma shine reshe to ya ko za a yi reshe kamar asali a reshe ba zai kama jijiya ba an fahimta ko to inda ya kalli abin kin kaga wanda yake kallon reshe ya fi lokacin da wato bishiya ta yi inuwa ta girma zai gan to ai yanzu ne a'a to in kuma ka kallo wanda irga idasa ta ko kuma ya ci gaba da bata ruwa har ta kai san da ka ga wato kenta ai shine dai ifi wato matsayi da daraja an fahimta ko to ta yanda ya kalli abin ke nake so da ka yanayin zurfin fahimtar ka yanayin da kake fahimta abubuwa an fahimta ko to sannan yake cewa wa kana min khabari hina takallabtu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabu ina daga cikin abin da ya wakana ya faru na labari na sanda ban je yaƙi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bana tabuka anni لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني hina takallabtu anhu في تلك الغزوة ghazwa yace na kasance tunda nake sam sam ban taɓa samun kaina mafi karfi mafi yalwa kamar irin wannan lokacin da ban je yakin nan na ka da manzo ba anan abin da yake so ya ga mana shine Allah subhanahu wata'ala ya hada masa ni'ima ta bangarori daban-daban ya yi masa ni'ima ta ɓangaren ƙarfi na gangar jiki ya ƙare shi da lafiya a wannan lokacin da ƙarfi yana jin kansa sannan an ƙare shi da ni'ima ta biyu ta biyu ita ce ta ɓangaren abin da ya shafi yalwar abin hannu domin za ka samu mutumin da yake da lafiya da ƙarfi amma rashin kuɗi ya sa shi ya zama kamar mara lafiya da yawa haka za ka zance ya ce ai muna shan duka amma na ɓangare ɗaya ko ce ya garin ya ce ai duka biyu biyu jiki ba daɗi aljihu ma babu an fahimta ko to shi da Allah haɗa masa waɗannan ni'imomin jiki kalau ga lafiya sannan kuma ga yalwar abin hannu Allah ya masa haka Dan ya jarrabe shi dama ya gaya mana ina jarraban mu da daɗi da rashin daɗi wani bulokun bil khairi wa shari fitna muna jarraba ku da abin da yake na alkhairi da abin da yake na shari dan mu gwada to sai faɗo a wannan babin gwadawa ga lafiyar jiki ga ƙarfi ga kuma abin hannu da yalwa arziki to shi ne yake faɗa da kansa cewar a wannan lokacin Allah ya haɗa masa waɗannan goma ta arziki kuma ga shi babu wani abu a shari'ance da zai iya zama masa hujja ko dalili da zai iya hana shi fita kamar yadda wasu zaka tara guragu ne wannan gurgurta ta sa Allah ya ɗauke musu wasu makafi ne makanta ta sa Allah ya ɗauke musu wasu mata ne kasance su matar ba dora musu yaƙi ba to shi ba ɗaya ta ɓangaren abin da za a iya kalla a matsayin uzuri a shari'anci ko wani abu da zai iya hana ka sau da haka ba uzuri abin la'akari ko kuma ya zama da lafiyar da yalwar amma ya zama kamar yadda ya faru da Uthman bin Affan da yake jiyar yar manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama bai fita yaƙi ba kaga shi sai to ba wani zargi akan saboda me ba mai tsayuwa akan ta ya bata ta kula ta kamata sai shi a matsayinsa na mijinta to irin wannan shi ba daya ba uzuri karbabbe a shari'ance babu wani wato anin abu da zai iya hana shi fita wanda shari'a take la'akari da shi to shine abin da yake faɗa ya faru da shi a wannan gaba wallahi ma jama'atu qablaha rahilatayn qat yace sam na rantse da Allah kafin wannan yaki na tabuka ban taba hada abin hawa biyu a ce mulki na bane hatta jama'atuhuma fi tilkal gazwa hasad ta kai ga a lokacin kuma ina da abin hawa biyu kaga in abin da za a hau a tafi yaki ne ina da shi har da ƙari ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها kuma ɗabi'ar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai taba tafiya wani yaƙi daga cikin yaƙoƙin da iya ba face sai ka ga ya bagarar sai ya waske daga inda za shi da wani gurin sanin kowa ne in za ka da wanau a munan ina za ka nufa yamma ko yamma kenan yamma idan za ka gano ina za ka nufa gabas ga sun yi hannu riga to idan inda za shi ya shafi gabas sai rika tambaya ina za a ba a je da wanau munafukai masu su sai su kai cewa mun ji annabi na tambaya yan da wanau sai su je su ce to ku ku zama cikin shiri mun ji mutum yana tambayar da wanau bai wanan za a yi sai sun je sun ƙari tsegu musu da su sai an gama shiryawa sai manzo ce mu yi gano an gane ko to haka yake yi to ba wani yaƙi da manzo zai yi sai ya yi irin wannan bagarawar sai ya irin wannan waskewar daga inda za shi wannan isa a wato ainihin wata ruwayar izo da cewar bayan ya yi haka yakan ce alharbu khuda'a ko khida'a ya eh, saboda yaƙi ɗan zamba ne yaƙi ɗan ma'ana yana daga cikin salon dabarar da manzo ike yi ta yaƙi idan duk zai je wani yaƙi to baya faɗar na ɗin zai tafi kai tsaye sai ya tambaye wani gurin da yake daban da wannan gurin sannan sai a tafi nan inda za a dauko to wannan shine abin da wato ainihin ka'ab yake gaya mana a daidai wannan gaba to amma me yake cewa fa zaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya ce hatta kana tilkal gazwa a wannan yaki izo na tabuka haka manzo yake in zai je yaki sai ya bagar amma faga zaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harbin shadid manzo sai ije yi wannan yaki na tabuka a lokacin da ake matsanancin tsananin zafin rana to anan da wato anin ka Allah ya da shi yake cewa manzo ina bagararwa idan zai fita yaƙi shine malamai suka ce wannan kalma ta warra daga tauriya ne abinda ake cewa tauriya ya zama ga wasu lafaza guda biyu eh, lafazi guda ɗaya kai ina ɗauke da ma'anoni guda biyu ma'anarsa ta wacce ta fi shahara wacce hankali ya fi kawo wa kai tsaye zuwa gare ta da kuma ma'anarsa wacce take wato ta nesa ba kasafai ake kawo wannan ma'anar ba to kai sai ka kawo ma'anar ta wato nesa don mutane su fahimci ma'anar kusa sai zama ka bagarar da su sai zama ka waske musu daga ma'anar kusa zuwa ta nesa irin wani ta faruwa da manzo sallallahu alaihi wasallama a tafiyar da daga makka zuwa madina a kaurar da suka yi shi da abubakar siddiq shi abubakar siddiq ya zama kamar wani fitacce sananne a harkar tafiye tafiyansa da ike yi da makamancin haka sabanin annabi bai kai shi yawan wannan ba da suka yi wa ƙaura shi abubakar siddiq geminsa ya fari amma manzo sallallahu alaihi wasallama geminsa da ya fari a lokacin yan gashi ne ƙwayoyi in ka kalli sai kama abubakar siddiq ya girmi annabi sallallahu alaihi wasallam alhali bai girme shi ba to suka tashi a tafiyar su zuwa madina sai abubakar siddiq ya zama a baya na dabbar da suke kai sai annabi ya zama a gaba in aka ci karo da abubakar siddiq sai ce ah, abubakar siddiq wannan kuma ya kuke tare da shi sai ce ai mai nuna min hanya ne an gane ko to kuma in sanin hanya ne abubakar siddiq kusan ma fa annabi sanin hanyar amma me muke nufi da mai nuna masa hanya mai nuna masa hanyar bin Allah amma su mutane ya faɗi mai nuna masa hanya ne ma'ana ta tafiyar nan da suke yi dan jagoransa ne ke an fahimta ko to nan tauriya aka abubakar ya tauriya wacce ta kai sa har suka kai ga inda za su far ba kuwa ma yake sanin wannan shine wanda ake neman nan ba aka ce a zo da kansa ko ba rai ana da tagoyi kaza to irin wannan shine manzo yake yi a harkar yaki to shine ake cewa tauriya a babin balaga akwai wannan babin da ake koyan irin wannan wanda ya samu kwarewa a sanin yaren larabci ana koyar da irin wannan to wannan abu da ya faru idan manzo i wannan a za ga ci a ah, to ya manzo shi da zai da wanau ina magana gano ko shi da zai gano ina magana da wanau kuma sai an ta tafiya sai tafi ba inda ya tambaya ba a za ga kamar cewa to yana faɗar abin da ba shi ba sai yakan ce to alharbu khud'a ka ku ga ina haka yaƙi ɗan zamba ne wannan zambai yaƙi ce take sa nake irin wannan bagarawa akan haka ya halatta shi yasa ma wani hadisin yazo cewar ƙarya bata halatta ba sai abu uku a yaƙi a sasanta tsakanin masu husuma da kuma tsakanin miji da mata ta tubure ta ban sai ta sa joji sai ka ce bayan joji ma hadda shadda ɗanya zan ƙara miki an ƙane ku a waye gari ba joji ba kuma shadda ce ai wato wuji-wujin da ake ciki ce ta sai da ke ƙara haƙuri ko sai ka sha dan ko dama ba wannan wannan duk an gane ko to irin wannan ba laifi ya halatta haka kuma abin da ya shafi a yaƙi haka kuma abin da ya shafi tsakanin wani da wani ba shi ke je ka ce wani ce ka yi haƙuri abu ya wuce tsakaninka da shi bai kamata a samar ka koma gurin wancan ɗafi ka ce masa haka ko da sun haɗu sai ga an gaisa abubuwa sun ci gaba babu laifi a shirya to yake cewa wastaqbala safaran ba'idan mazan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fuskanci tafiya mai nisa wa mafazan itin kari sahara shi ake cewa mafazan wastaqbala adadan kathiran ya fuskanci wato adadi mai dimbin yawa na abokan gaba to akan haka fajalla lil na amrahum shi sa sai fayyace wa al'ummar musulmi al'amarin abin da su ahabu uhu bata ga gazwihim dan su yi shiri irin shirin wannan yakin da za su tankara fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yuridu sai ya gaya musu mafuskantar da yake so su fuskanta anan ba rifi ba bagarawa a yakin tabuka ne kawai ba a garan ba saboda an ce ka je ka kai labari ma kai ba ka fara ga nisa ga yanayin da ake ciki matsananci zafin rana yayi zafi kuma za a tafiya a sahara ka tafi kai kaɗai mutuwa ta cin maka maka ta munafurci so da haka a wani lokacin sai bai ma yi wannan ba garawa to sai wannan yake nuna cewar yakin tabuka shine kadai yakin da banzo bai bagarar ba da zai fita saboda a lokacin babu maslaha a bagararwa domin idan ya bagara a wani lokacin illa bagararwa ce za ta biyo baya saboda ya gaya musu in ya tambayi wani guri suka nufi can wanda bai kai wahalar da za a tunkara a tabuka ba bai kai yanayi na inda za a tunkara na abokan gaba a tabuka ba to za a sa su su yi ragon shiri kuma sai su ji abin bai zo musu da kyau ba an fahimta ko to ashe ana yin tauriya ne ana bagarwa ne a inda bagarawa take da maslaha amma idan ka san in kai bagarawa ba ta zo da maslaha ba to kuma wannan kidahumanci ne kai bagarawa an fahimta ko to sannan bayan haka ya ci gaba da cewa wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kafir a wannan lokacin su ma kansu musulmin da suka fita yakin da suke tare da manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare suna da yawa har yake cewa wala yajma'uhum kitabun hafiz haka yake a wannan da muka karanto akwai kuma inda yazo cewar wala yajma'uhum kitabu hafizin maimakon kitabun hafizun sai zama kitabu hafidin sai aka yi idafa aka jingina wato ainihin littafin ko ka ce fayil ɗin zuwa ga hafi mana ba wani fayil ɗin wani mai kiyaye abubuwa a fayil za ka tara akwai jama'ar da in dai abu ya faru ba sai an sa su ba za su je su yi jotin a shekara ta kaza abu kaza ya faru sai su rubuta su aji to duk wani wanda yake da irin wannan dan littafin jotin din to a yakin tabuka da aka tafi sa ba zai cinye adadin mutanen an fahimta ko yanzu me yin fayil da zai ce wani ajir tarihi to anan za a gajiyar da shi wajen ya rubuta sunan wanda suka fita wannan yaki to shi ne abinda wato ainihin yake so ibamu a wannan bayani to shi ne mahayi ke cewa faƙalla rajulun يريد an يتغيب illa ظن أن ذلك سيخفي bihi ما لم ينزل fihi wahyun min Allah idan zai قرنتي ka samu cewar wato a ce mutumin da yake so ya ɓuya ya ki fita wannan yaƙi face sai ka tar da a ransa ma yana da sun cewar eh, in ma bai fitan ba ba za a gane bai fita ba rashin fitar tasa wannan yawan zai wato ɓoye ba ma za a gano bai je ba saboda yawan al'umma da suka fita yakin tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to shine malamai suke magana cewar akwai ruwaya da ta zo da ƙarin cewar adadin jama'ar da suka fita yaƙi tare da manzo a tabuka sun wato haura mutum dubu goma adadinsu ya haura a dubu goma akwai kuma ruwaya da take cewa sun haura wato ainihin dubu talatin kamar da kuma ciro aka samo daga abu zur'atar razi yake cewa sun ta samma dubu arba'in adadin wanda suka fito na yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya tafi da wannan adadi na jama'a da wannan wato ayari na sahabbai وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه من ذا tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ije wannan yaki ko ya fita wannan yaki ina qabat istimaru wa dhilal a lokacin da wato kayan marmari suka yi dadi suka nuna haka kuma inuwa ita ma take da dadi a zauna a cikin ta fa ana ilaiha asu a wannan lokacin abin da ya faru da ni na ban fita yaki ba karkata zuwa ga waɗannan abubuwa inuwa da nunar kayan marmari a ci a sha inuwa sau da haka a ci a sha ce ta ɗebe ni a ci a huta shi ne ya ɗebe ni ban kai ga fita wannan yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ba to akwai ruwaya da take magana cewar anan ya nuna shi kaɗai fa ana ilaiha as'u ko to akwai kuma wata take cewa fannasu ilaiha as'ar a wannan lokacin zuwa ga wannan abubuwan na ni'ima nuna kayan marmari da daɗin inuwa mutane suka karkata aka shi yasa bangaren abin da ya shafi munafukai aka same su fululu wanda ba su fita wannan yakin ba ta bangaren su kuma da suke sahabban annabi nagari jarraba ta faɗa kan guda uku ika zama ba su fita wannan yaki ba ka'ab ina daga cikinsu shine mai wato ainihin karsashin cikinsu fiye da sauran shine wanda yake da wato ƙarfi fiye da wato sauran biyan kamar da za mu ji a ci gaban karatu to wannan yake da tabbatar mana cewa daga cikin nemomin da Allah ya wa ka'ab wanda suka zama masa dalilin Allah ya tsakar da shi zuwa ga jarraba bayan mallaka abin hawa bayan lafiyar jiki akwai kuma daɗin inuwa da kuma nuna kayan marmari an gane ko ya da ta taru mana wasu abubuwan to wannan duk ina daga cikin idan ubangiji ya so wada ka ya so jarraba ka to ba yadda ka iya sai ka faɗa ishe fata jahaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayin shirinsa wal muslimuna ma'a sauran musulmai ma suka yi shirinsu tare da shi mana shiri icika ta bangaren manzo icika ta bangaren sahabbai kowa yayi abin da zai na shiri wa tsafiktu aghdu likai atajahhaz ma'ahu ni ma na wato anin ci gaba na kama hanya na tafi dan in je in shirya in fita tare da manzo kamar da kowa yake irin fita ko kuma ma'ahum kamar da yake a wallafazin a wata ruwaya dan in fita tare da sauran sahabbai da suka yi shirin fita tare da manzo sallallahu alaihi wasallam fa arju amma sai in dawo daga nafar gida dan in shirin da nake yi walam aqdi shay'an ban yi komai ba na shirin wa aqulu bi nafsi kuma ni da kaina in nika gaya wa kaina a raina ana qadirun ala zalika idza arad zan fa iya fita yakin in dai na nufin fita to ma'ana yanayi irin na zuciya dama kamar da ya tabbata malamai suna ambata cewar zuciyar bayi kamar da qur'ani ya tabbatar salobi ce akwai al'ammara bisu akwai kuma allawama akan ƙara ta uku akwai almutma'inna an gane ko natsatsiyar zuciya ita ce mutma'inna wacce take sa ka abin da yake nagari ta hana ka mummuna akwai kuma wacce take lawama mai jefa maka zargi akan abin da kake kaiwa ne yanzu kamar kai kai wannan ko da ba ta hana ka ba ta da kai yanzu abin da kai ku daidai ne akwai kuma innan nafsa la'amaratu biso'i ko kuma mai ciya da kai kawai far masa a gwada kawai a gane bambanci da kai da shi za ta ta ingiza ka sai kayi kuma kuma kada kanka ka cika wannan ka da ƙasa da ruwa da iska kai da ake cewa ko ka gwada ka cika wannan ka da iska kai ta tun da ka kai kuma ka gudu to saboda haka wannan shine abin da ke faru to shi din yake faɗa cewa ita wannan zuciyar mai jefa mutum zargi tana jefa masa cewa in fa zaka tafi yakin nan kana damar zaka kana da ikon da zaka iya shirya ka tafi to ne sai kina cewa idan bawa mumini ne mai kokarin ya ba Allah ne mai kokarin ya kauce wa saba Allah ne duk sanda ya tsinci kansa zai ba daidai ba zuciyar ba ta barin sa san haka nan ko ita fa abin kai tsaye sai ta rika raba masa sai ta rika saka masa to wani alama ce ta imani ka zo za ka yi ba daidai ba zuciya ta rika ci maka fa abin da kake fa kaza an gane ku shi yasa zo yake cewa wal ithmu ma haka fi nafsika abin da ake cewa sabo shine abin da ya kai ya komo ma a wa karihta an yatsali alaihin nas ko ba ka so mutane su gani a lokacin da ka yake wannan ai ba zai so sauran wanda za a fita da su ba su da wata tantama su ga abin da yake faruwa da shi ne kamar ya je shida kuma ya dabe shida ba ba zai so ya ga aka to wani nan muka ce idan imani ya zauna a zuciya to duk sanda za ta ba daidai ba to sai ta rika raba maka sai ta rika zargin ka akan abin da za to wannan gaba ma ta fito mana da wannan ya faru da wato ka Allah ya da shi yace fa lam yazal yatamada bi haka bai gushe ba yana ta ci gaba da faruwa da ni wannan kai kawan in tafi kamar na shirya in fasa ban shirya ba hatta stamarra bin nasil jiddu har dai kokari da dagiya da jajircewa ta ci gaba ga su sauran sahabban annabi da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ila an istamarra nasu ko hatta istamarra bin nasil jiddu ice fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'a sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi tare da sauran sahabbai suka bar garin Madina suka tafi ma'ana an kama hanya zuwa ga wato alin Tabuka amma a daidai lokacin ne walam aqbi min jihadi shay'a ban aikata komai ba na shirin da nake shirin zan yi na fita wannan yaƙi tare da to da muka kalli wannan ina da tabbatar mana cewa tsari na ubangiji subhanahu wata'ala in fa sojan rabar bawa to baka da yadda ka iya sai ka fada wannan jarrabar shi ne abinda hadisi yake faɗa cewar bawa ba zai gushe ba yana cin abu yana cin abu har sai abinda aka hukunta masa aka zartar masa yarin jaya akan sai ga ya baro abinda aka san shi da shi ya kuma koma abinda ba shi aka san shi da shi ba ka'ab ba a san shi da wannan ba ba halayyarsa bace in fita yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam da sarrai da kuma nufi ba halayyarsa bace amma saboda an zartar masa jarraba ta bangaren wato iko na ubangiji da kudura tasa to ba yadda ya iya sai da ya tsinci kansa da ya fada haka yace sun magadautu faraja'tu wa aqdi shay'an falam yazal dhalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazw hakan bai ta bushe ba tana ta faruwa da ni har na tsinci kaina wato ani ayarin al'ummar musulmi dai sun yi sauri sun kama hanya sun nufi boka wato mayaka sun tserewa duk wanda bai tafi tare da su ba cin musu kai ga a tafi da shi ya zama kuma da wahala to wannan shine fefan da muka wara muka yi bayanin sa akai in Allah ya mu kuma sati mai zuwa sai mu sake wara wani fefan a cikin da shi wannan hadisi wannan shine kamar surar baqara ta wannan hadisi <laughs> baqara kenan ko yawa eh, in ka dauki kuma a cikin baqara ayar ya yi wa idan ta dayan tun tadayantum ne to ita ce wannan hadisin a cikin wato ainihin wannan littafi shi ne hadisi mafi tsaho ya kunshi abubuwa masu dimbin yawa to haka za mu rika tsakura su har mu kammala insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu ba'd wanda ya rubuto takardar tambayarsa ina cewa don Allah wane yaƙi ne annabi sallallahu alaihi wasallama suka tafi lokacin kakar dabino shi ma wannan ɗin a lokacin kakar dabino ne akwai ma lafazin da ya zo da maganar kakar dabino ni ne ban ciro shi na kawo mana ba saboda an aka ce 'ya'yan wato itace sun yi ai ba dabino kawai ba ma in ka gada maka ce kakar dabino da sauran 'ya'yan kayan marmari in ka dubi a yanzu za ga ana ta shigowa da dabinan mu ma a wannan lokacin lokacin da ake tsananin zafi ruwa bai kankama bai yawa za ga galibi irin za ga ana shigo da su mangwaro ana shigo da su dabino din da sauran makamantansu dama irin wannan lokacin galibi ruwa in ya sauka karasa nunar da abu yake kuma sai a same shi cewar a lokacin da ruwa ya ke shi ya fi ba wa jiki lafiya da kuma kauce yura fuskanta wani abu amma galibi dama dabino a irin wannan lokacin zafin za ga sannan ake samu a wato ainihin shine dai lokacin kakar dabinon wannan yakin da aka tafi na tabo Allah ya samu dace ta subhanaka na ayat subhanakallahumma na ashhadu an la ilaha illa illan nastaghfiruka wa natubu ilayk